Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Harshen Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 25 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. To Ibrahim Amurka da Jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa kasar Ukraine manyan tankunan yaƙi na zamani domin karfafa yaƙin da take yi da mamayar Rasha. Haka kuma za a ji wani sabon rahoto kan yawan hare-hare ya yi kira ga al'umma da sa baki da wuri idan suka ga alamun tashin hankali. Daga nan za a ji cewa shugaban hukumar sa ido ta makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce zai je Iran a wata mai zuwa don farfaɗo da yarjejeniyar 2015 da nufin daƙila ayyukan nukiliyar Iran. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wasu makiyaya da dama sun mutu a wani harin jirgin sama a jihar Nasarawa. Mun samu gawa hamsin da uku wasu ma kafin mu zo an ce an riga an zana wasu wasu ma ba gan su ko ba kuma an ce an kashe musu kai gaba daya. za kuma a ji cewa baƙaƙen fatan amurka na ta ɗunguma zuwa ghana don zama fiye ma da sauran ƙasashen baƙaƙe ko me yasa a wannan karkara na yammacin afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya eh, dole ne su bakakin kasa amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga sannan za a ji cewa hukumar nazarin yanayi ta najeriya nimet ta yi hasashen cewa ana iya sake fuskantar ambaliyar ruwa a jihohin da aka yi ambaliya bara kamar rukoni yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu ilhikaya ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi masu saurare amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya amurka da jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa ƙasar ukraine manyan tankunan yaƙi na zamani domin ƙarfafa yaƙin da take yi da mamayar rasha wadda ta kwashe kusan shekara guda ana yi kakakin firaministan jamus olaf scholz ya fitar da wata sanarwa a yau laraba yana mai cewa berlin za ta samar da tankunan yaƙi samfanin leopard goma sha hudu ga Cape, matakin farko na kafa bataliyoyin biyu da tankunan yaƙi a ukraine sanarwar ta ce tankokin za su fito ne kai tsaye daga ma'ajiyar sojojin jamus an kuma ce nan ba ya daɗewa ba za a fara horar da sojojin ukraine a jamus sannan jamus ma za ta ba da kayan aiki da makamai ana sa ran Prime Minister scholes zai sanar da matakin a hukumance yayin zaman majalisar da za a yi a yau laraba wani sabon rahoto kan yawan hare-hare ya yi kira ga al'umma da sa baki da wuri idan suka ga alamun tashin hankali rahoton da aka fitar yau laraba ya kuma karfafa gwiwa 'yan kasuwa da su yi la'akari da tsare-tsaren rigakafin tashin hankali a wurin aiki tare da sanin alaƙar da ke tsakanin tashin hankalin cikin gida da na wurin aiki Rahoton ya fito ne daga cibiyar tantance barazana ta ma'aikatar sirrin Amurka. Rahoton cibiyar ya yi nazari kan manyan harahara guda 173 da aka kai tsawon shekaru biyar daga watan Janairun 2016 zuwa Disambar 2020 a cikin jama'a ko a wuraren zama na jama'a kamar wuraren kasuwanci makarantu ko majami'u. amurka ta fuskanci rashin sa'ar shiga wannan sabon shekara inda mutane 39 suka mutu a wasu harbe-harbe guda shida. shugaban hukumar sa ido kan makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya ya ce zai je iran a wata mai zuwa don fatan farfaɗo da yarjejeniyar 2015 da nufin daƙila ayyukan nukiliyar tehran da yake magana jiya talata a brasil gaban mambobin kwamitin tsaro na majalisar turai rafael grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasa da ƙasa ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta ƙara kilo saba'in na uranium da aka inganta zuwa kashi 60 cikin 100 tare da kara wato kara karin kilo 1000 wanda yanzu ya inganta zuwa matakin kashi 20 cikin 100. To an jima kaɗan, sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa makiyaya sama da hamsin sun mutu a wani harin jirgin sama a jihar Nasarawa, daura da kan iyakar jihar Benue. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da rahoton. Wani harin jirgin sama a kan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue ya hallaka rayukan gwamman makiyaya a ƙauyen Rukubi da ke jihar Nasarawa. Harin wanda ya auku a daren jiya talata bayanai na nuni da cewa jirgin ya zazzago albarusai ne kan wasu makiyaya da suka biya kuɗi don fanso shanunsu da 'yan sintiri da gwamnatin jihar Benue ta sanya don aiwatar da dokar hana kiwo a jihar. Ardon ardodin jihar Nasarawa Lawal Dono wanda shine shugaban kungiyar miyatti Allah Kautal Hore a jihar Nasarawa ya ce an kashe mutane fiye da hamsin. E gashi mun iso wajen kenan mun samu gaggawa hamsin da uku wasu ma kafin mu zo an ce an riga an zana da wasu wasu ma ba gan su ko ba kuma an ce an kashe musu shanukai gaba daya to shine muka tambaya me yake faruwa sun ce to jirgi ne ya zo suna ganin wani suka aikata wannan abun suna ganin kamar sojoji ne. To ya zuwa yanzu wani yanayi ake ciki da. Ita eh, yanzu haka muna wuri yanzu haka muna wajen wani jirgi yana yawo a sama wanda ba mu iya gane wasu shafi ne wanda ya aiki ne wani daban ne ba mu iya gane zo ka muna waje mutane sai guduwa suke yi mm. masu muna wannan abun da gwamnati ne domin jami'an tsaro suke kashe mu suke kashe mu dabbobi Suna so gwamnati su shigo wannan abu kamar federal government ba su shigo wannan al'amarin in ba haka ba za su kashe mu gaba su gama da mu. to sai dai har lokacin da na haɗa wannan rahoto rundunar 'yan sandan jihar nasarawa bata ce komai kan lamarin ba duk da kira da na yi wa kakakinta dsp ramhan nansel A bangaren gwamnati kuwa mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin makiyaya da manoma Abubakar Ladan ya mun karin haske ne kan yadda lamarin ya auku da matakan da gwamnati ke ɗauka. sakamakon akwai shanunsun da ake karɓa dama a jihar benue duk wanda irin dokan kiwon da shi gwamnatin jihar benue ya sa in sun shiga kiwo ana kama dabbobi an kama shanunsu ne sama da shanu ɗari biyar an kai jihar benue shine suka je sun nemi kuɗi na fansa na wannan shanu miliyan ashirin da bakwai sun je sun karbi wa'annan shanu bayan an ba su shanu ne shine aka biyo su da jirgi aka zo aka sake bombin su wajen da suke sauke wannan shanun domin su dawo da su inda suke zama ya zuwa yanzu adadin mutane nawa kuka samu sun rasa ransu maganan da muke da ke yanzu ina na inda waje inda abin ya faru a yanzu haka mun kirga gawa ashirin da bakwai a nan garin rukubi bayan haka akwai gawarwakin da aka ɗauka an je an binne mutane hudu wanda akwai kuma wayanda aka ji musu ciwo wasu an kai su lafiya a lafiyan kuma an samu wayanda suka rasa rayukansu akalla mutane biyu. To ya zuwa yanzu wani mataki kuka ɗauka musamman a gwamnatance? Ita gwamnati jihar Nasara tana iya bakin kokarin ta ga cewa ta zauna da kowane kabila lafiya kuma ta mangarci tsaro a wannan jiha ta mu Nasarawa kuma tana kokarin ta dauki mataki daidai gurgudo yadda za a zauna lafiya da kuma wayannan abun da ya faru da su ganin cewa wato a kwantar musu da hankula a wannan area. Matsalar tsaro a kan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue da yana da tsohon tarihi kuma ba wannan ne karo na farko da jirgi ke lugudan wuta kan jama'a a yankin ba domin kuwa ko a shekarar bara jirgi ya hallaka mutane da dabbobi da dama a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To da Zainab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya. To ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a kusa da babban bankin ƙasar da ke Bagadaza babban birnin ƙasar Iraki saboda fusata da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar Irakin da aka yi a baya-bayan nan inda suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakin daidaita kuɗaɗen. Masu zanga-zangar galibi matasa sun gudanar da zanga-zangar ne a daidai lokacin da jami'an tsaro ke tare da su inda da dama ke ɗauke da tutar Iraki da wasu tutoci da ke ɗauke da take wani takin yana cewa 'yan siyasa ne ke rufawa bankuna asiri kan alamun dahana a ranar litinin ne firaministan iraki ya amince da murabus ɗin gwamnan babban bankin ƙasar mustapha mukleb bayan faduwar dinari tsawon makonni mukleb wanda ke kan mukamin tun shekaru wato shekarar 2020 an mai gurbinsa da muhsin al'alaq a matsayin mukaddashin gwamna. Fafaroma faransa ya soki dokokin da suka haramta luwaɗi da maɗigo a matsayin rashin adalci yana mai cewa Allah yana ƙaunar dukkan 'ya'yansa kamar yadda suke yayin da ya kira ga limaman katolika da ke goyon bayan da su goyi bayan dokokin da suka yi maraba da mutanen LGBTQ a cikin majami'ansu. Da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar Talata da kamfanin dillancin labarai na AP, Faransa ya amince limaman cocin Katolika da wasu sanar duniya su bayan su wato su goyi da bayan dokokin a duk inda suke. To a gaida Safiru Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni kamar yadda aka ji hukumar nazarin yanayi ta Najeriya NIMET ta yi hasashen cewa ana iya sake fuskantar ambaliyar ruwa a jihohin da aka yi ambaliyar bara kuma ana iya ma samun ruwan sama da sauri a wasu jihohin shamsi hamza ibrahim gare ki Hukumar NAMED dai ta bayyana cewa hasashen sauyin yanayi na bana zai shafi bangarori da dama na tattalin arzikin ƙasa ta fuska daban-daban. A cewar NAMED ruwan sama zai sauka da wuri a cikin watan Maris a yankunan kudu maso kudu masu iyaka da teku waɗanda suka hada da jihohin Bayelsa, Rivers da Akwa Ibom sai kuma daga cikin jihohin yankin Arewa da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Jigawa, Gombe da kuma Borno daga watan Yuni zuwa watan Yuli. Farfesa Mansur Bako Matazu da ke zama shugaban hukumar namet ya yi karin haske akan wannan muhimmin batu yana mai cewa wasu wurare za a samu ruwa mai karanci da kuma wuraren da suke kusa da fadamu da bakuna bakin rafuka akwai wa za a samu ambaliyar ruwa ah, musamman kamar abin da ke faruwa najeriya yawanci ambaliyar ruwan mu yana a ruwa ne a birane eh, saboda gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba a kan magudanar ruwa sannan kuma akwai shi idan damuna ta fara akwai fari da ake fama da shi wanda ake ce ma dry spell so shi ma cikin hasashen ya nuna cewa a watan yuni da watan yuli na shidda da na bakwai a wasu bangarori na katsina da borno da yobe <clears throat> da kaduna da fct za a samu wannan sannan kuma august break watan dan tsaikon ruwa da ake samu a kudu eh, maso yamma ta najeriya bana ma za a samu amma bai zai kai tsananin na bara ba. A baya dai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun sha ɗaukar matakan kare al'umma don takaita aukuwar iftila'i da ke zuwa da sauyin yanayi. Haka kuma ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya Sanata Hadi Sirika ya ce shekarar 2022 ta zama manuniya ga kasar kuma babban darasi sakamakon irin tsananin asarar rayuka da dukiyoyi da ambaliyar ruwa ya haifar a wasu yankuna na sassan kasar yana mai cewa a dalilin haka ne yasa aka fidda kundin bayanan hasashen yanayi ne na bana akan lokaci can baya mukan yi wannan abubuwa wasu amma har sai muka yi watan maris ba ba amma tun da abin ya kasance haka muka gani ya kamata a marmatsu abin kusa-kusa a yi a cikin watan janairu yadda kamin waɗannan abin su ta kama al'umma mun riga mun ba su ah, bayanan abubuwan da su iya faruwa a gaba da hasashe. Wasu kasashe da ke da makwabtaka da Najeriya kamar jamhuriyar Nijar da Gambia sun bayyana su wajen amfani da hasashen da hukumar Namir ta fitar don tunkarar duk wani cikas da ka iya zuwa da sauyin yanayi a bana babban darakta a ma'aikatar yanayi ta Nijar Kacalle Lawan Kaciya ya bayyana cewa sauyin yanayi kusan dai a cikin West Africa kusan dai abin da duk iri guda ne yawancin eh, lokaci ba akwai kalancin ruwa kuma akwai abu na biyu na kita akwai wanda yake sa ana samun yan baliyan ruwa to kaga wa'annan biyu su ne matsala babba wanda suke tattare da sauyin wani yanayi a nan gurinmu na West Africa da Sahel Tamsiya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya A gaida Shamsiyya daga Najeriya kuma bari mu kada Ghana inda rahotanni ke nuna cewa baƙaƙen fatan Amurka na ta ɗunguma zuwa ƙasar da zama fiye ma da sauran ƙasashen baƙar fata. Daga birnin Accra ga Idris Abdullah Bako da cikakken rahoton. akalla amurkawa bakar fata 1,500 ne suka koma ghana da zama daga shekarar 2019 ya bayan shirin da gwamnati ta yi wa lakabin shekarar dawowa wato year of return a turanci wannan shirin ya kasance dalilin da ya sa yawancin 'ya'yan afirka da ke kasashen waje suka amsa kira suka fara shigowa ghana gabanin wannan shirin akwai kimanin bagagen fata daga kasashe daban-daban da suka yi kaura zuwa ghana kimanin su dubu uku zuwa dubu biyar kuma mafi yawanci batun kwanciyar hankali da walwala ya sa suka zaɓi zuwa ƙasar ghana da ibrahim masanin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa tun da ghana na da lamban yabo cewa a wannan karkara na yammacin afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya eh, dole ne su bakakin ƙasa amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga sannan na biyu kuma ita ƙasar ghana ta doki wasu mataku cewa a ofishin shugaban ƙasa akwai wani maktabi da musamman aikinsu shine lamarin da ya shafi 'yan ƙasa kan waje yan diaspora kenan a wanga lokaci kuma mun ga ghana tourism authority da kokarin da suke yi da wani barnamiji musamman da aka fito da shafi da ake kira year of return to bayan year of return sun yunkura sun ce beyond the return bayan an taho me kuma ne bayan dawowa menene za yi na kama magana da yammacin afirka da afirka duka gindi domin su kuma bakake amurka kuma su san asalin su sannan kuma ita kuma kasan ghana ta position kanta strategically eh, kan da da yi a kwadaita ma mutane su zo nan ga vanessa mixin alawi bakar fata ce yar amurka wacce ta fara zuwa ghana shekara 1990 kuma tana auren dan ghana wanda suka haɗu a amurka i came to ghana first in uh, 1990 na zo ghana a 1990 kuma da na zo sai na saje da jama'a baki daya kuma na gaji tunanin zuwa afirka ne daga yata da tara rasu burinta ne ta dawo afirka da zama lokacin da take budurwa ina farin cikin zama a ghana sai in ce eh domin babban farin ciki na a ghana na samu kuma akwai zaman lafiya da tsaro domin zan iya fita da asusu ba ni atisaye ba da fargaba ba kuma ina son abincin ghana musamman hausa jollof wato dafa fadukan hausawa nowa kwesi a lauye. dan vanessa ne a nan ghana ya girma zama kusa da zango yasa yana jin hausa duk da cewa 'yan uwansa na zaune a amurka amma ya ce ya fi son zama a kara fiye da can to an haife ni daga america wisconsin state shi eh, daga baya muka move muka zo kra ina kra ma ina visit eh, America from zuciya na ina son Accra don na je school nan akwai family kuma nan ga even though akwai family kuma can social life nan to me is better ya fi na can shin ko Ghana za ta amfana da shigowar bakaken Amurka musamman bangaren tattalin arziki tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki Imrana Hashiru da ke ni kenan idan mun samu mutane daga cikinsu suna da niyyar resettlement development shi ne idan sun shigo da su shigo da hannun jari nasu da kansu ga kudaden ga idan sun shigo da shi ya matukar taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya Arewa Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri masanin tarihi Muhammad Ai Usman zai sa tabarau ya duba mana makomar yankin Arewa bisa la'akari da lamuran da suke gudana a halin yanzu na tsaro, siyasa da zaman tare. ko ko zama rabe a wasu sassan. Bayan nan dattijin ne fusawa ba, Hussaini Gariko zai yi mana fashin baki kan abin da ya zayyana da bambancin zaɓin Allah da na ɗan Adam. Ku kasance da shirin Arewa a yau. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhoriya sai alfahari da yawan kwafe. ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman. Amma abin da za ka duba shine ai ba dan Allah ake taron ba don duniya ne. Aka ce fa kullu alaƙatin lafin lahi fa akhiruha inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duk alaƙar da aka gina ta ba dan Allah ba to ƙarshen ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba za a wanye lafiya ba. Ka kalle su koda a talabijin kyalli za ga suna kamar angwaye ana kashe mutanensu ana ƙona su muna da 'yan gudun hijira sun fi mutum miliyan uku a yanzu magan da ake a ƙaramar ƙididdiga amma za ka ga abubuwan da su aikinsu bai fassara cewa suna tausayin mutanensu ko kuma suna ƙaunar mutanensu ko kuma suna da wani shiri na su fidda mutanensu daga cikin ƙangin da suke ciki shi sa ga hatta arewan da ita ce jagora linzamin shugabancin yake hannunta gwamnoni goma sha bakwai na kudu suka fito suka ce su dole a ɗauki ala tilas a ɗauki shugaban kasa daga yankin su ba dan komai ba saboda sun gane waɗannan la wa wala min ju'in ne ba su da amfani ko na kwabo ba inda za su kai sai halaka saboda haka ka duba yadda aka taho a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari shugaba Muhammadu Buhari ya iya kokarin sa ya taho tun daga 2003 ba irin gwagwarmayar da bai yi ba kowa ya ɗauka za a taimaka masa ka taba jin wani tunani daga arewa tun daga dattijanta har masu rike da mulkinta wanda suka zo da wata ajanda guda ɗaya da za a ce wannan ajandar kawai ta 'yan gudun hijira ce amma bar yaran da ba sa zuwa makaranta ba a yi wannan ba man nasiru saboda haka batu ne na in za a tsaya a yi a yi to abin da gwamnonin kudu suka gani kenan kai kuma kuma a duniya wa zai bi sakarai wanda da ya samu dama bai amfani da ita ba zai bi shi ba wanda zai biye masa saboda haka magana gaskiya ita ce ba abin da zai farfado da arewacin najeriya yanzu sai mun koma mun yi karatun ta nutsu mun koma baya mun duba tarihi mun gane dama abin da ya kawo mu ilimi ne da tsoron allah duk mutumin arewa ba a gina shi akan ya tara dukiya ko ba a gina shi ba kuma akan wato ya mallaki duniya ko wani ba an gina shi ne akan adalci ya kuma da da kowa shi sa ga hatta turawan mulkin mallaka addinin mu ba ɗaya ba al'adun mu ba ɗaya ba tsarin karantarwar mu da karatu bukatunmu ba ɗaya ba amma da suka zo suka gane tsarin mu tabbatacce ne kuma mai kyau ne kuma akan wani suka idan suka wargaza wannan tsarin kansu za ta dawo saboda haka me suka yi sai suka haɗa kai da sarakuna da shugabannin wannan lokacin aka gangana suka shekara 60 kuma da suka tashi tafiya suka ɗauki ƙasar suka danka mana to yanzu Allah ya kawo mu ɗayar al'ababila sun shigo cikin harkar mulki sun rike arewa saboda haka ba an ba manufa balle abu ne yanzu arewa take cikin karin da jahiliya shi sa ga hatta kasashen kudu ake ta samun tashin tashina ta ko ina matsalar ba ta shugaban muhammadu buhari ba ce duk wanda ya san tarihin ƙasar nan ya san an daddasa wa'annan abubuwan tun bayan kai su da wani to amma me ya kamata waɗanda suka biyo baya su yi abin da ya kamata su yi shine su gane cewa akwai matsala kuma su yarda akwai ta sannan kuma su yi maganinta ba ya wani abu kamar haka ba saboda haka shi ne ya kawo wannan hali kuma idan ba a tashi an yunkura ba mu fahimci wani abu guda dai Allah ba shi da ɗa dukkan mu bayansa ne wanda ya tsaya ya aiki wa mani amal min qala zarratin khairan yara wa mani amal zaratin shan sharran yara da haka duk kowa zai girba a gonarsa kuma kowa a ƙuryarsa zai gani saboda haka lokaci ya yi da in za mu tashi mu rungumi ilimi mu tashi mu rungumi ilimi idan ba mu rungumi ilimi ba ina tabbatar maka wannan so mun taɓa ne akwai waɗanda ake kira dattawan arewa har ma akwai waɗanda suka kafa ƙungiya kullum idan abu ya faru sai a ce su ne za su yi wani abu su taso su yi magana ko su ɗau mataki da su kaɗai ake magana su za su yi jagorancin nan ne ko kuma kowa da kowa da yara da manya sai kowa ya tashi tsaye to su dattawan arewa in ka kula ai ba tun yau aka kafa wannan kungiya ta dattawan arewacin najeriya ba kusan duk yankunan kasan nan suna da dattawan su kuma a zahiri in ka duba eh dattawan ne to amma ka tuna wani abu guda ɗaya kullun dattijo wato tasirin dattijo bai samuwa a cikin al'umma sai idan wanda ya kyankyashe ya rike wato ainihin legacy sai idan misalin da ya bar ma 'yan baya sun rike shi daidai wa daida. Dakata masanin tarihi, dattijo Hussaini Gariko shigo ka bayyana mana abin da ka zayyana da bambancin zaɓin jama'a da kuma zaɓin Allah. Kowa ya yarda mun yi imani in ka taɓa muka ce a lokacin bahar zai mulki irin wannan abin ya faru za mu shaka. sai mu ce ba in ka taɓa ma sai mu rigima da kai in da ta so ma sai mu je in dokuwa ne a ta dokuwa da mu to amma Allah cikin sa Allah mai jarrabar bayan bayansa ne shi na farko dai ko mu ya jarraba a ko kuma shi ya jarraba mai mulki kuma waɗanda suke yan ba na iya sun kame gurin sa dab duk wahalar da ka sha a kansa ba za ka samu dama ka gan ba saboda kar ka zo ka bawa da wata shawara za ta amfana amma duk wani abun da take faruwa in an zauna an ba da shawara in an yi aiki da ita wallahi za a samu mafita akan wannan abubuwan domin mun tattara mun koma tsaro mun tattara mun bar Allah mun ce wani ne zai tsare mana ba mu za mu roki Allah ya tsare mana ba to ba karamin kuskure ba ne a gurin musulmi ya ce ai shi ba zai nemi Allah ya tsare masa abu wahi da barasa ya tsare da shi wannan ba zai yi ba ba wanda yake da iko da kansa kowa Allah ne yake da iko da shi Alhaji Husaini wato akwai lokacin da mutane kake so ka ce a wannan zantawar suka nuna zaɓin su ne shine daidai wato ma'ana ba su nemi zaɓi daga wajen Allah ba wannan ita ce magana a dukkanmu cewa muka ce Buhari ne kawai zai iya mana maganin wannan matsalar ba mu ce Allah ne zai mana ba mun ce Buhari ne saboda yadda da muke da shi misali ni da nake fere da kai yanzu na yadda cewar in Buhari ya zo ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari ƙasar nan za su gyaru za su zama normal kaga kenan mu ina ɗaya daga cikin wanda ne kuskure ban ce in Allah ya taimake mu ba kuma taimakon Allah shi ne mun nemi Allah ya taimake mu Buhari ya ci zabe amma mu nemi ya taimake mu kuma ya tallafa masa ya rike gwamnatin bisa adalci waɗanda suka sha wahala a tallafa musu ba domin arzikin siyasa kamar arziki ne na ganima ni abin da nake kallo ma kamar ah, fagen yaƙi aka tafi aka je aka yi yaƙi sai aka samu ganima to in aka tafi yaki aka samu ganima ko yakin addinin musulunci in an zo kashi hudu ake raba shi kaga kashi na farko za a ɗauke shi a ajiye wa yara da tsofaffi da waɗanda ba za su iya zuwa gurin yakin ba wannan kashi na farko kenan kashi na biyu dawakin da ake hawa ake tafiya gurin yaki nasu ne kashi na uku ɗaya kashin zaratan sojoji wanda suka tafi suka yi tsare suka sai da ran suka yi yakin aka samu ganimar kashi ɗaya su ne kashi na hudu kumanda chief kumanda wanda yake rike da makaman yaki ke eh, lirin to kashi ɗaya su ne to amma sai muke kallon kamar yanzu wa'anda ma ba su zama zaratan yakin ba su suka fi cin romu su kamar zaratan yakin kuma sun zama kamar ah, yan kallo to kaga ba yanda za a samu wannan akasin kuma Allah ya bari a yi daidai so da zai yiwu a koma baya a tuna abun nan da aka yi na farko kincirindo da ihun da talaka wannan suka yi akan mu da wanda muka yi ta faɗa da gwamnatin da ta gabata da kai ɗin nan muke fira muke ƙalubalantar gwamnatin da ta gabata to da za a yarda da irin mu kuma za a koma baya a gyara to a ɗan wannan ƙaramin lokacin za mu samu sauƙi kuma sannan za a zo a samu wanda za ce an samu gyara domin ba a makara da gyara kamar mm, mutum ne ba shi da hatsi a gidansa sai je samu dawa ga magarba ta yi to ai ba dare ne yayi ba dama ba hatsin ne in aka zo aka daka hatsin mata za su yi abinci da dare kan yara su kwanta su yi barci sun samu abin da za su kai bakin su to inda za a yi haka to za a samu gyara abubuwa su gyaru kuma akwai 'yan siyasa gyare-gyaren ne zai su zama masu wahala idan kana da kana shugaba lida musamman ma a lokacin da ake demokuraɗiyya to kai fa kofar gidanka a buɗe take da ba wanda yake da iko ya tsare wani Allah kawai yake da iko ya tsare bawansa. Ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. A madadin muryar Amurka, Dina Sura da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To salatai sai fa ku himmatu. To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. A yau saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri jihar Niger. suka ce mun ji cewa mata a kasar kenya sun lashe kujerun mukaman siyasa da dama a kasar abin farin ciki ne da fatan hakan zai kasance a najeriya a zaben 2023 sai sako daga husaina alhaji umar forever gashuwa ta ce salon voa hausa mai albarka kalaman da gwamnatin babban bankin najeriya ya bayyana cewa naira biliyan 370 ne aka tara a matsayin kudin harajin hatimin kan sarki da aka karba ba wai naira triliyan 89 ba da ake ta cece ce a kansa ihu ne bayan hari allah ya kyauta Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Muhammad Haruna Katsina ya ce canjin kuɗi da gwamnatin Buhari ke yi hakan ya ƙara jefa ɗimbin jama'a cikin kunci da damuwa yayin da wasu ma ke yunkurin dakatar da kasuwancinsu a zamanin mulkin PDP an yi canji amma canji mai tsafta ba irin wannan na gwamnatin APC ba da fatan jama'a za mu nemar ma kanmu fita mu maida biki a ranar zaɓe mu yi wuji-wuji da jam'iyyar APC. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum mu aiko mana da ku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. a takaice amurka da jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa kasar ukraine manyan tankunan yaƙi na zamani domin karfafa yaƙin da take da mamayar rasha wadda ta kwashe kusan shekara guda ana yi kakakin firaministan jamus olaf schools ya fitar da sanarwa yau laraba yana mai cewa berlin za ta samar da tankunan yaƙi samfarin leopard goma sha hudu ga kiev matakin farko na kafa bataliyoyin biyu da tankunan yaƙi a ukraine wani sabon rahoto kan yawan hare-hare ya yi kira ga al'umma da sa baki da wuri idan ga alamun tashin hankali rahoton da aka fitar yau laraba ya kuma karfafa gwiwar 'yan kasuwa da su yi la'akari da tsare-tsare na rigakafin tashin hankali a wurin aiki tare da sanin alaƙar da ke tsakanin tashin hankalin cikin gida da na wurin aiki. rahoton ya fito daga cibiyar tuntunta barazana ta ma'aikatar sirrin amurka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu wato tara da rabi agogon najeriya nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku sashen hausa na muryar amurka na taya iyalin marigayi alhaji ibrahim dan galadiman maradin murnar auren 'ya'yansu hassana muhammad kabir da angonta injiniya mustapha ibrahim umar da kuma husaina muhammad kabir da nata angon laftana muhammad uh, mahbub wanda za a yi a ranar juma'a nan mai zuwa 27 ga wata a babban masallacin juma'a na sultan bello da